This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. tarzoma tsakanin matasan falastinu da 'yan sandan isra'ila ta kara tsanani a jiya asabar a garuruwan hebron da ke yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus rahotanni da 'yan sandan suke bayarwa na cewa akalla matasa hudu da suke dauke da wuƙaƙe ciki har da wata budurwa yar shekara goma sha shida da haihuwa suna cikin waɗanda aka kashe a daban-daban hukumomi suka ce jaman tsaron ƙasar su ma sun jikkata akalla falasina arba'in da yahuda bakwai ne suna daga cikin waɗanda suka halaka a tashe-tashen hankula da jami'an yankin falasinu suke dangantawa da ƙoƙarin da yahudawa suke yi na amfani da masallacin al'aqsa wadda yahudawa suke kira temple mount isra'ila ta dage cewa ƙarya ne kirarin da falasinawa suke cewa tana ƙoƙarin karɓe wannan masallaci shugaban amurka barack obama da yake magana ranar juma'a kan wannan batu ya bayyana damuwa kan wannan tarzoma daga nan ya kira ga shugabanni da suke yankin su yi ƙoƙarin hana ko daina amfani da kalamai da za su tada tarzoma ko fusatar da jama'a ko janyo rashin fahimtar juna. Iran ta yi watsi da zargin da Amurka da Faransa da Faransa suke yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ƙasar ta yi a baya nan ya saba ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Farisa tana mai cewa hani da kwamitin sulhu yayi ya shafi makamai masu linzami ne kaɗai waɗanda za su iya ɗaukan nukiliya. da yake magana jiya asabar a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar muhammad javad zarif ya ce babu ɗaya daga cikin makamai masu linzamin kasar da aka kera wadda zai iya dakon makamin nukiliya kalaman zarif suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi nuni da gwajin da iran ɗin ta yi ranar goma ga watan oktoba ta ce ana iya amfani da makamai wato ana iya amfani da makami mai linzamin wajen kai farmaki da makamin nukiliya daga nan ta ce washington za ta mai da martani da ta dace a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a gefen mr zarif lokacin da yake wannan magana kwaran aikinsa ne na jamus frank walter stama wadda ya ce shi ba zai yi amfani da rahotanni a kafofin yada labarai wajen yanke shawara ko iran ta keta dokokin majalisar ɗinkin duniya ba Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya kira matsalar 'yan gudun hijira da ƙasashen Turai suke fama da ita a zaman damuwa da ya buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan ƙasashen duniya. Mr. mun ya ziyarci wannan sansanin ne wato ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San Egidio da ke Roma a jiya Asabar inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. sakataren ya ce labaran mutanen ya ta yana tare masa da hankali hukuma sosarai ya ce ya kai ziyarar ce domin ya karfafa musu gwiwa hakanan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce ya fahimci irin kalubale da kasashe da suke cikin ƙungiyar tarayyar turai suke fuskanta duk da haka ya kira gare su da su nuna dattaku da shugabanci wajen karɓar waɗannan 'yan gudun hijirar waɗanda suke gudu daga yaƙe-yaƙe da wariya da kuma yunwa daga ƙasashensu na asali a cikin sanarwa da kungiyar amnesty international mai kare yancin bil'adama eh, ta fitar jiya asabar ta yi kira ga shugabannin kungiyar tarayyar turai da su mutunta yancin yan gudun hijira maimakon mai da hankali wajen kare kan iyakokinsu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Firaministan Rasha Medvedev ya faɗa jiya sabar cewa burin Rasha kan matakin soji da take ɗauka a Siriya shine kare muradinta na ƙasa da ƙasa da kuma ganin bayan ƙungiyar ISIS. Ta ce bata damu cewa tila shugaba Asad ya ɗore kan mulkin ƙasar ba. A hira da yi da tashar talabijin da ake kira Rossiya TV ta ƙasar ya ce bai dami Rasha kan wadda zai shugabanci Rasha zai shugabanci Siriya nan gaba ba muddin dai ba ƙungiyar ISIS ba ce. Ya ce tilas gwamnatin ta kasance ta zamani kuma halattacciya. medvedev ya ce amurka da wasu ƙasashe su tattauna kan batun siyasa a ranar juma'a medvedev ya soki amurka a wani hira da aka yi da shi saboda wai amurka ta ta tattauna da rasha da siriya ya kira matsayar ta amurka a tamkar ta yarantaka ya kira farmakin da rundunar taron dangin amurka take wa jagoranci a zaman wadda ba shi da wani tasiri ma'aikatar tsaron rasha a cikin sanarwa da ta bayar jiya asabar ta ce jiragen yakin ta sun kai farmaki masu yawa a siriya jiyan saka afka muradu ko jibiyoyin isis 49 a yankunan hama da idlib da latakia da damascus da kuma aleppo a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a halin da ake ci kuma ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ba da sanarwar cewa rundunar taron dangin ta kai farmaki biyu kan wasu muradun isis a syria hakanan ta kai wasu farmakin sau goma sha tara a iraki tare da haɗin gwiwar ƙasar ta iraki shugaba alfa konde na kasar gini ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adin ya biyu kamar yadda bayanai da hukumar zaɓen ƙasar ta bayar kwanaki shida bayan kammala zaɓe shugaba kwanda ya lashe zaɓe da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'u da aka kaɗa babban abokin takararsa babban abokin takararsa Saliu Jalin Jalo wanda ya samu kashi 31 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada ya ce an tafka magudi jiya sabar Jalo ya yi ikirarin cewa zai shirya zanga-zanga kan abin da ya kira fashi da aka yi masu sa ido kan zaɓen da ƙungiyar tarayyar turai suka ce su dai basu gama gudi ba amma sun yi korafin ko kuma matsaloli da suka gani da suka hada da jinkiri wajen bude rumfunan zaɓe hautsina rijistar masu zaɓe waɗannan matsaloli suka ce sun janyo dogayen layi a wajen jefa ƙuri'a wannan shine kaɗai karo na biyu da za a yi zaɓe bisa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar gini tun bayan da ta samu 'yancin kai daga hannun faransa a shekara ta 1958 shugaba kwanda ya zama shugaban ƙasa a shekara ta da goma a zaben farko da aka taɓa yi a ƙasar bayan shekaru masu yawa yana fafata da gwamnatocin ƙasar 'yan kama kariya lamari da ya sa yi gudun hijira a zaben ƙasar na farko da aka yi yaka da jalo a zaben fidda gwani labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin za mu ji rahoto kan gangami da aka yi a Katsina domin jawo hankalin iyaye su sanya 'ya'yansu makaranta. shugaban wata makarantar sakandare ya yi bayani kan bambanci da ake samu ta fuskar karatu a jiya da kuma yau. Za mu ji shawara kan hanyoyi da za a bi a maido da martabar malanta da kuma ƙarshen hira da basarakin ƙasar kebi na bunƙasa ilimin mata. Yama masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Watan Satumba ne ake fara sabuwar shekara karatu a galibin ƙasashen Afirka musamman a wurare kamar su Najeriya. lokaci ne da sabbin ɗalibai musamman a matakin firamare da sakandare suke fara karatu. To kamar a kai ga haka hukumomi a jihar Katsina suka ɗauki nauyin shirya gangami domin ƙara faɗakarwa kan muhimmancin sanya yara makaranta musamman ɗiya mata. Kuma kamar yadda ba za ku kasa sani ba, wannan ita ce matsalar da har yanzu ake fama da ita musamman a ƙasar Hausa. Ga rahoton da Zaharaddin Sani Hunto ya aiko mana daga Katsina. da yake buɗe taron gangamin saka yara makaranta na shekarar 2015 zuwa 2016 shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar katsina alhaji lawal buhari daura wanda alhaji bature muhammad ya wakilta ya ce gangamin na ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwar saka yaransu makaranta musamman 'yan mata a duniya muna da misalin kamar yara miliyan 58 waɗanda ba su zuwa makaranta daga ciki kuma an duba an gani ƙididdiga ta nuna cewa kamar miliyan 100 na waɗannan yara yara waɗanda ke cikin makaranta ba su gamawa saboda waɗansu dalilai so dalilin haka ne ya sa aka haɗu dan aje a wannan shekarar ta 2015 2016 aje a wayar ma iyaye da waɗanda duk hakin ya rataya a wuyansu na ganin cewa yara an sa su sun je an ɗauke su a makaranta. ko a matsayin ku na gwamnati ko akwai wani kalubale da ke fuskanta ta wannan bangaren kuma ta yaya za ku shawo kan shi kalubale dai ba wani abu ne sai na rishin wayewa ta al'umma ba kamar waɗanda ke zanne a karkara yanzu inda mutanen da ba a zanne a karkara kowa ya san ilimi amfanin ilimi yanzu ya kamata a ce mun jajirce mun ga cewa yaran nan waɗanda hakkin zuwa makarantar ne ya dace a su kowa ya tashi yayi ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada domin a ga cewa waɗannan yara an ɗauke su a wani makaranta kalubalen nan ba na abu ne ba na rishin da ya tashi ne kurin da sakaci dai na mutane kurin a takaice dai ni abin da zan ce ilimin na yanzu ba wanda bai san amfanin shi ba ya Allah na bokon nan ne ko kuma na Muhammadiyya ni ina ga kamar ma ai kamar abu ba ma daɗi a cewa yanzu sai an je an ga maka an tirsasa maka an ce ka tashi ka sa ɗanka a makaranta an wuce wannan lokacin yanzu Shehu Muhammad shine jami'in ilimi a hukumar kula da asusun ilimin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a Katsina ya yi bayanin dalilin wannan gangami eh, abin da muka zo yi yau mun zo mu kaddamar da shirye-shirye inda za a gudanar da kamfen kan gan makaranta gangamin eh, wayar da kai na iyaye da karkara da duka jiha din don shiga daukan yara aji daya na wannan shekaran karatu ya za ka kwatanta min a shekarun baya da yanzu ya kuka kalli irin yanayin yara zuwan su makaranta da rashin zuwan su abin da yake faruwa shine gwamnati na kokari amma da yawa iyaye watakila don tabarbarewan harkan ilimi a community level iyaye ba su kulawa da kai yaran su makaranta ko ma da sun je aka dauke su aka rubuta sunan su ba su damuwa da ko suna zuwa project din mu muna abin kuwan cewa a ƙara himmatuwa don yara mata su ma samu ingantaccen ilimi yadda maza ke ke zuwa makaranta mata ma suna su zuwa su dinga zuwa makaranta da min contribution din su zuwa ga gina ƙasa da sauransu don ilimin mata ba ko addinance ba sai an faɗa ba muke ba ake ba da muhimmanci cewa kar a bar mata kuna ta gangamin wayar da kan al'umma matsayin ku na hukumar ilimin yara wato UNICEF ba ganin za a iya muku kallon kuma hukumar ku ta gaza wajen cewa ku da kanku na cewa har yanzu ilimin da ya gaya nan da ya gaya nan mu muna aiki ne da gwamnati namu duba ne menene damuwa me ke jawo matsala a cin gaban ilimi a ƙasa in muka gano mu ba da shawari ga gwamnati kuma aiki tare da gwamnati mu taya nuna hanyoyin da in aka bi za a samu masala hajiya zainab garba kaita mataimakiyar darakta ce mai kula da tsare-tsare a hukumar ilimin bai ɗaya ta kwatanta yara da suke zuwa makaranta da waɗanda waɗanda ba su zuwa. Kwatanta waɗanda suke zuwa da wanda ba su zuwa ba karamin abu al'amari ba ne saboda yanzu inda ka shiga ka fita lungu da saƙo akwai yara wani wurin ma sai ka tadda yaran sun fi ƙarfin azuzuwansu saboda haka yaran da ke shiga eh, suke cikin makaranta sun fi wanda ba su ciki makaranta da dinsu. Yusuf Ado Abubakar shine sakataren ilimi na karamar hukumar kankara kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan taro. Za a iya samun ƙarin ci gaban samun yara su shiga makaranta musamman mata da aka damu saboda shi ilimin mace kamar yadda duk muka sani in ka ilmantar da mace ka ilmantar da ƙasa saboda ita ce ke haihuwa ta samu yara da yawa kuma ita take da lokaci da za ta yi tarbiyyar da yaro don haka ya yi kyau yana da kyau kuma muna fatar sauran ma jama'a na jihar Katsina musamman yadda ake son a bunƙasa ilimi na bai ɗaya to ya kamata mu ƙara godiya mu kuma mai da hankali akan haka. Zaharaddin Sani sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A kokarin da wasu sarakunan gargajiya suke yi na bunƙasa ilimin ɗiya mata makon jiya mun kawo muku hira da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da jagodejin Bakuya a yankin Suru a jihar Kebbi Alhaji Tukur Aliyu. Mutumin da ya lashe takubin ganin ilimi a yankin sa musamman na ɗiya mata sai sun kara da sa'o'insu ko ina suke a doron duniya. Idan kun tuna mun dakata ne inda Maryam Atu Muhammad ta yi masa wannan tambaya. Wani iri ah, matakai da kake son ka ɗauka a nan yankin ka ka tabbatar da cewa waɗannan matan 'yan mata ɗin sun suna da zuwa makaranta yadda ya kamata to babban matakin da muka ɗauka dama abin da na gaya miki kenan su duk duk kuɗin duk matakin da zaka ɗauka in ba ka shirya da su duk duk kuɗin ba matakin ba zai ba saboda in ka ce ka ɗauki musu matakin 'yan sanda ba fulatin na zuwa sai da saniya ta ya kashe ya kashe mu ɗan sanda akan ya ta ba ta makaranta amma in ka ɗauki cewa yanzu ga misali gaki ke karatu yau ga misali in mun ka ce to yanzu ga malama da kai muna interview in ba ta yi karatu wata zo ta yi muna interview ke ga bahila ce eh, yankin sai ce yi gaskiya ba kana ce to in mun ka zauna mun ka ce mu zauna dip har ka za ta yi ke ga wasu Allah ya fahimtar da su wasu kuma duk da kai iya sai ka jawo wa'annan da sun ka fahimta su jawo su cikin hillanci to mun kira duk dukko kuma duk dukkan su yi muna alkawali duk da yaro yarinya ta isa makaranta ba a sata ba za su yi musu taron na irin ta hilla ne don haka taron nan ta hillani ta hi taron da aka yi alkali zai wa bahilla ce ko ainihin ɗan sanda ya bahilla ce saboda in an kai taron ne na ɗaya dai akwai ɓangaren da aka barin ka ba su sake zuwa kiwo komi hakin da auren nan za a nemi inda babu haki a ce nan za ka tsaya kiwo har zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza saboda taron da an kai ma an ce a yi kaza ka ce ba kai ba to ke ga abin nan na ci musu tuwa ƙwarya saboda matan su nan na suka tatsan nono to saniya yan ta taibata yau nono ke ga babu babu mutum ta ba ta yi kiyo ba ta ke gani ko akwai karin bayani da kake son mutane su sani karin bayani yankin nan naka to karin bayani da naka son mutane su sani su sani da shi ainihin ilimin ga da kicce ko kuma da kitto kina bincike ilimi ne ya taso tun lokacin ainihin musulunci saboda in ho baka da ilimi duk da addinin ka baka sanar da zaka yi sa'an nan da ilimin ga na zamani da shi in ka iya shi zai ma taimaka ma ka san mi a ilimin ka na addini sa'an nan in ka iya ilimin ka na addini don kina ana muna iya tunawa sannan muna makaranta in mutum ya sauke kur'ani kai da baka sauke ba ga misali sai ga hika kokari saboda abubuwan suna taya daidai amma mutanen mu waɗanda ka cewa ilimin boko ba ilimin wannan duk magana ta jahilci kuma an ka duba wa'annan jahilai ne saboda babu wani malami kwararre wanda ka toya ce kai boko saboda in ba babu ko boko nan duk ƙasar da babu boko ta kuma baya kuma ta ci baya don haka ina kira ga ainihin talakawanmu da hillaninmu da 'yan matanmu da samarinmu duk kowa ya to ya bi da ilimin gada aka wadi da ilimin gaza kana in kan mutu sai Allah ya tambayo ma tambayoyi cewa ga halin da ka baro duniya mai yake ciki in baka da ilimi baka yi da haka mu muna hata cewa abubuwan da kuka Allah ya taimaka muku kuma ya ba mu sa'a Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Babu shakka har gobe akwai waɗanda suke ganin an samu ci gaban ilimi ba wai an koma baya ba. Domin a yau yaro ɗan shekara bakwai yadda yake sarrafa kayan fasaha kamar kwamfuta da ire-irensu, mu iyayensu ko kusa ba mu kama ƙafarsu ba. A gefe dai kuma akwai wanda suke ganin cewa waɗannan karikitan sun jawo ƙalubale ga harkar ilimi musamman iya karatu, wadda zai kai ga ƙwarewa a fannin rubutu. Ga bayanin da shugaban makarantar sakandaren Jeka Dawo na Ami da ke birnin Kebbi, Malam Isa Adamu Jalin goyi wa Maryam Atu Muhammad kan bambancin karatun jiya da kuma yau. Karatu dai yana daga cikin manyan-manyan abubuwa na rukuni na karatu na ilimi. Domin bayan sana haruffa da jin bayanai abin da ke tsammanin shi mutum zai karanta domin ya fahimci me ya karanta me ya rubuta. A da malamanmu Allah taimake su muna tare da mu har yanzu suna koya mana karatu don suna ba mu labaru littattafai sai a gutsa da labari a ce kai ka je karanta da kanka sai a kawo da a misali a hausa nan kasar kasa kowa ya san magana jari kowa ya san ilyaɗa mai ƙarfi kowa ya san gandoki na garba gagari. a lokacin nan kowane ɗalibi na son a ce ya karanta waɗannan littafai domin ya fahimci abin da kan shi kuma ba da ma'ana a kansu sa'an a turanci ma akwai littafai da yawa na turanci wanda aka ta koya mana karatunsu kamar a secondary school misali irin things fall apart irin su macbeth irin su jido caesar da sauransu wannan yana taimaka ma dan makaranta yana jin ya isa a ce zai yi magana zai yi magana cikin kalmomi waɗanda suka rubuta kuma ya haddace su isan kuma wa ya ce kuma da ma'anarsu kin ga a da ko da wasiƙa mutum zai rubuta sai ya tsaya ya nazari mai kyau za ka rubuta wasiƙa sai ka tara mutane saboda akwai abin da muke cewa kakkaci garas wato kada ka yi kuskure irin wannan saboda a rubuce ke rubuta su kake duba littafi da kanka a bude dictionary shi ma karatu ne na kanshi ka karanci dictionary karatu ne na kanshi ba wai ka ganshi ba to kin ga a da yanayin karatu ya yi ba da damar dan makaranta ya nuna cewa dan makaranta ne uwaye suna alfahari da su in sun rubuta musu sika wane rubutu sika bayan gaisuwa da fata alheri wane rubutu eh ana ta duba ana ta duba baba sai ji daɗi iyaye su ji daɗin cewa ɗansu ya rubuta musu sika ya ba su bayani kin ga wannan karatu ne ya kawo su yi wannan rubutun babu karatun da ba su yi rubutun nan ba a da wannan yanayi shi ne ake ta akan shi kowa na alfahari da abin nan da yake akan shi amma yanzu wani abu ne daban da ya juya kuma da al'adar karatu ta yanzu kuwa ya kada baki yana mai cewa to a yanzu zamani ya zo kuma ya zo da canji kuma canji ya zama dole saboda lokaci ya zo yanzu kowa a cewa computer age computer age computer age computer age akwai handset akwai websites da yawa yanzu ke mai tambaya ma na cewa ke da kanki in za a rubuta miki wasiƙa ko za a buga miki waya ɗanki wanda ke makaranta in kina da ke makaranta ko wanda ke da a makaranta duk wanda ke da a makaranta abin da ko zai rubuta baban shi shine please send me credit i love you wannan rubutun ba shi rubuta ba rubuta mishi akai iyaka ko ya danna dan abin da aka ce danna ne ya danna shi sannan in ma zai yi rubutu zai yi text in ka bashi kuɗi ne da dubu goma ko dubu biyu ko dubu uku dubu ɗaya ina ta ce miki thank you na gode sai ce thanks in ya ce na gode sai sa ng ge wai ya gode anan kin ga al'ada ta karatu ta ɓace al'ada ta fahimta ta lalace sannan amma makantin da suka bata in ka rubuta asamin ka ba mutum asamin ba ni tarihinsa ahmadu bello saddaunan sokoto misali abinda kawai zai sai buga a kwamfuta sai ta buga ba ni tarihin labarin sa ahmadu bello shi ba karatun tahi ba amma a da sai ka karanci wani yi ka karanci wani littafi ka karanci wani littafi ka kai ga menene tarihin sa ahmadu bello sardauna amma yanzu ka da don an riga an sauka maka turu wannan al'ada karatu ta bata littattafan da ake karantawa wanda za a kawo ana sayarwa ana karantawa yanzu babu su ko da akwai su suna cikin kwamfuta google things fall apart duk littafin da ke ciki na ciki ga wa'anda adda access ga wannan abubuwan wanda ba su da shi kaga suna sare su kin ga a takaice karatu shi al'ada a aqida in ta karatu tabata wannan shine matsala ta yanzu na ɗalibanmu da mu da suke ciki a kan zamani zamani na technology ban ce technology bai da kyau ba amma za mu fara wani wuri ne kai mu kai wani wuri to sun fara kayan su yi shi sun kai wani wurin ba su bari mun kai can ba so kin ji matsala sun kawo matsala nan shi aka andamani din a intelligence yaran suna da hikima suna da basira suna da hazaka amma ba a ba hazaka su ta yi don ba a ba su damar su hudi freely ba an riga ya control din shi waya tana hada musu google yana hada musu internet na hada musu an kibarin damar kunyan nan da Allah ya yi basira ta yi aiki ba ba Na na tuntuɓe shi game da hanyar da ta dace a bi domin cusa ma ɗalibai aƙidar yin karatu malam isa adamu ya ce Za mu kawo muku ƙarashin wannan bayani na shugaban makarantar sakandaren da da ke birnin Kebbi Malam Isa Adamu Jalingo cikin shirye shiryen mu masu zuwa. Makon jiya mun kawo muku kashin farko na hira da muka yi da farfesan lissafi da fasaha a jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka Yusuf Alhassan kan matsalolin da ilmi musamman malamai suke fuskanta a ƙasashe masu tasowa, kai har a ƙasashe da suka ci gaba. Na tambaye shi mafita inda da farko ya yi magana kan kafofin sadarwa a fannin ba da ilmi. A yau abin da ya ɗauke wannan a koyarwa da ake magana ita ce kamar yanzu ku abin yan jaridu bayanan da zaka yanzu na labarai da zaka ba mutane da sauransu ya fi wani malamin ko ya fi malaman da za su je su talabijin abin da take koyarwa haka you know ah, yau yaro ya ɗauki waya in ya je google da sauransu abubuwan da zai gani ah, da zai karanta da sauransu in ya je aji ba zai samu ba to kaga waɗannan duk suna irin cikin illolin abin da suka shafi malinta a yau to waɗanne matakai suka kamata a ɗauka wajen shawo kan wannan al'amari na farko ne a gani na wato akwai zan ce bara gurbin malamai tukuna sai abin da ake cewa sai an fara share su tukuna abin da muke cewa education shine educational surgery kamar yadda likita zai je ya fiɗa idan an samu idan akwai ciwo irin tumor din nan wanda za a yanke ta ayar sannan a dinke a wurin ba da magani to ɗaya daga cikin wato abubuwan shine sai an koma ga makarantu gaba ɗaya makarantun mu na ilimi na duk duniya gaba ɗaya su fara ware su gani tukuna su wane ne malamai bar gurbi waɗanda suke ko da suna da ilimin amma ba sa yin abin da ya kamata ɗaya kenan wanda kuma ba su da ilimin kuma ga sunan dama a ciki ya kamata su ma a tace su a fitar da su to duk idan aka yi waɗannan ah, tankaɗe da reraya to shine na farko to sannan na biyu abin da nake gani shine ah, abin da ake cewa training ka gane duk wani malami wanda ike a koyarwa daga kan elementary kai ko da daga kin da gatin ne zuwa abin nan eh, elementary har zuwa sama ya zama na duk shekara a ce akwai taro irin na bangaren su misalin malamin lissafi ko malamin turanci ko malamin eh, kimiyya ko malamin sana'a duk shekara akwai convention na malaman na yan uwansa malamai da zai je ya ji a harkokin ko kuma yadda ake koyarwa na zamani na wannan bangare to ga ɗaya eh kenan sannan na biyu ya kamata duk wani bita da ake kamar yadda nake faɗan workshops ko seminars da ake yi na wannan bangare wannan malami ko wannan malama ya kamata a ce a ringa tura su biyu kenan na uku duk mutumin da yake kamar da digirin farko ya kamata bayan wani lokaci a tura shi ko a tura ta ta je ta sami ah, digiri na biyu ko kuma bayan na biyu a tafi digiri na uku da sauransu to idan aka fara yin irin waɗannan abubuwa na farko ilimi zai malanta da ilimi za su canza sannan na uku a can albashi kamar yadda nema magana me zai sa in je in ɗauki koyarwa da na san cewa idan na ji yanzu nan sa kakin ɗan karota zan samu albashi fiye da na malamin makaranta tunda ina neman biyan bukata ta ka gane to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wannan incentive da zan ce da za a jawo hankali a duk duniya gaba ɗaya to in aka yi haka ne a gani na waɗannan al'amura za su canza misali a duniya akwai ƙasar sweden idan ka duba a yau ƙasar sweden ta fi kowace ƙasa a duniya a jawo hankalin malamai kuma malamanta sun fi kowane malami daraja a duniya saboda mai likita da kake gani wanda ake zance mai fiɗa bai kai darajar malami bai wa ƙasar sweden saboda me saboda sun fahimci cewa babu wani abin da ya fi ilimi daraja a duniya kuma ya za a sami ilimi sai da malami to idan kasashen duniya da masu tasowa irin na kasashenmu da kasashen da suka ci gaba za su koyi abin da ita kasar sweden ta yi to ba shakka wannan al'amari zai canza. Masu da wannan shawarar da Farfesa Yusuf Alhassan ya bayar Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wakon nan. sai kuma mako na gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Julie Leather Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. tarzoma tsakanin matasan falastinu da 'yan sandan isra'ila ta ƙara tsanani a jiya asabar a hebron da ke yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus rahotanni da 'yan sandan suke bayarwa na cewa akalla matasa hudu da ke dauke da wukake ciki har da wata budurwa 'yar shekara goma sha shida haihuwa suna cikin waɗanda aka kashe alamura daban-daban hukumomi suka ce jaman tsaron ƙasar da dama su masu jikkata idan ta yi watsi da zargin da Amurka da Faransa suka yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ta yaba bayan nan ya saba kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai cewa hani da kwamitin sulhun ya ya shafi makamai masu linzami ne kadai waɗanda za a iya ɗora musu makaman nukiliya. a ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif ne ya bayyana haka yana cewa ba makami da kasar ta kera wadda ke iya ɗaukan makamin nukiliya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kira ya kira matsalar 'yan gudun hijira da ƙasashen turai suke fama da ita a zaman damuwa da ta buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan ƙasashen duniya Mr. Mun ya zarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San igidigo da ke Roma jiya Asabar inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. Sakataren ya ce labaran mutanen ya tara masa da hankali sosai. Ya ce ya kai ziyararce domin ƙarfafa musu gwiwa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.